شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci na Asabar daren Lahadi yau ashirin da shida ga watan Rabi'ul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da 18 ga watan 1 meladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna tajridus sarih li ahadith jami'i sahih wallafar Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif az-Zabidi rahimahullah wannan kuma shine darasinmu na 159 za mu tashi hadisin albara ibn azib radiyallahu anhu ko shi ne ko bismillah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المسلم رحمه الله عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى نحو بيت المقدس ست عشر wani hadisi na albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu ma yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla nahwa bait al-maqdis 16 aw 17 shahran annabi sallallahu alaihi wa sallam yi salla yana kallon baitul maqdis tsawon wata watanni 16 ko kuma tsawon watanni 17 wani hadisi ya gabata mun karanta shi a kitabul iman babu ƙaunin lahi ta'ala wa makana babu assalatu min al'iman da ƙaunihi ta'ala wa makana allahu ne zai a imanakun ƙarƙashin wannan babin imam bukhari a kitabul iman ya koro mana wannan ah, hadisi wanda ya gabata lafazinsa a can yana cewa kana awwala ma qadima al-madinata nazala ala ajdadihi aw qala akhwalihi min al to farkon sanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo madina ya sauka a wajen kakanninsa ko kuma dangin mahaifiyarsa min al wadanda in madina ne wa annahu salla qibala baitil maqdis 16 shahran kuma yayi sallah yana duban baitul maqdis tsawon watanni goma sha shida da ya ce ala ajdadihi aw qala akhwalihi wannan taraddudi ne shakka ce daga mai ruwaya ajdadihi yace ko akhwalihi mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama amina asalin iyayenta daga kabilar banu zuhra wanda su ko mutanen madina ne kaga za a iya cewa kakanninsa ko dangin mahaifiyarsa hakanan kakansa abdulmuttalib abdulmuttalib ibn hashim mahaifiyarsa asalinta ir madina ce kabilarsu daga cikin kabilun madina ne saboda ka ta wannan bangaren ta ɓangaren mahaifiyar kakansa abdulmuttalib don ma yana da dangantuwa da mutanen madina kaga za a iya cewa kakanninsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah kibala baitul maqdis 16 shahra watanni 16 aw 17 shahra wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibala al-bayt lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama abinda yake bashi sha'awa yana so ina ma a ce alƙiblarsa shi ne ya kalli baitin abin ya kalli ɗakin ka'aba ya yi sallah wa annahu salla awwala salatin sallaha salatal asri farkon sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sallata yana mai kallon ka'aba bayan Allah ta'ala ya fuskantar da shi zuwa ga ka'aba ita ce sallar la'asar wa sallama ma'ahu qaumun wasu daga cikin sahabbai suka yi sallah tare da shi فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون wani daya daga cikin mutanen da suka yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya fita bayan gama sallah sai ya wuce ta wani masallaci mutanen masallacin sun yi ruku'u suna sallah wato suna sallah suna kallon a tsohuwar alƙibla kafin a juyar da annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga baitul maqdis sai wannan mutum ya ce ashhadu billah laqad sallaitu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qibla makka ce na shaida ko na rantse da Allah na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana mai fuskantar makka fadaru kama hum qibla albayti sai suka juya kamar yadda suke dinnan kawai sai suka juya zuwa ga baitul maqdis وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب هكذا يهودا abin yana basu sha'awa jin cewa annabi sallallahu alaihi yana fuskantar baitul makdis in yana sallah saboda sun samu abin da za su rika goranta masa cewa yana cewa gashi yana bin addinin annabi Ibrahim alaihi salam ko yana kushe nasa addinin cewa addinin su gurbatacce ne ba mai kyau bane amma kuma yana fuskantar alkiblar su yana barin alkiblar da annabi Ibrahim a.s. ya fuskanta ita ce Ka'aba wa ahlul kitab haka nan su ma ahlul kitab ana ahlul kitab zai iya zama atful asa bin al-khas ala al-am atful am ala al-khas zai kuma ana nufin sauran ahlul kitab sune nasara falamma walla wajhahu qibala albayti ankaru dhalik lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci Ka'aba sai kuma suka dawo suna masa inkari yaya zai bar baitul maqdis ya koma yana kallon Ka'aba da Allah ta'ala ya saukar da fadarsa sai ya kula sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha to wannan hadisi mun yi sharhin sa a baya saboda haka ga wanda yake so ya ji sharhin sa sai ya koma sharhin da muka yi a kitabul iman na wannan hadisi a can mun yi bayanin sabbin lafilla saboda haka ba za mu sake ba mu ji hadisin jabir ibn abdullah an jabir radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli ala raqibatihi haythu tawajjahat fi fa idha arada عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة an karɓo daga jabir ɗan abdullah allah ƙara masa yarda shi da mahaifinsa yace ce kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto yana sallah akan abin hawansa haythu tawajjaha duk inda ta sa gaba fa idza arada al faridata nazala fastaqbala al qibla idan yaso zai yaso abin nan ya nufi sallar farilla kuma sai ya sauko ya fuskanci al qibla wannan hadisi imam al bukhari ya fitar da shi a nan kitabus salah babu tawajjuhi nahwa al qiblati haythu kana da yake magana akan fuskantar al qibla duk inda mutum yake Hakanan ya fitar da shi fi kitabu tafsir salah babu salatu tatawwu ala dawab babin da ya magana akan sallar kasar sannan kuma a kitabun da ya magana akan sallar kasar sannan babin da ya magana akan sallar tadawwi wato ta nafila akan dabba wa haythu ma tawajjahat da kuma duk inda ta sa ba. Hakanan a cikin wannan kitabu tafsir salah imam bukhari ya sake fitar da hadisin babu ma yanzilu lil maktuba babun yanzilu lil maktuba babun da yake magana akan cewa mutum in zai sallar farilla yana kan abin hawansa to sai dai ya sauko ya yi sallah a ƙasa ba akan abin hawan ba haka nan imam bukhari ya kawo shi fi kitabul maghazi babu ghazwati anmar a cikin kitabul maghazi babu ghazwati anmar saboda abin da wanda jabir yake ba mu labari anan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan abin hawansa ya faru ne a wani yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wanda ake kira ghazwatu albar shi yasa imam al-bukhari ya kawo hadisin a kitabul magazi imam muslim ya kawo shi amma ba da wannan lafazin ba akwai shi a cikin muslim fil masajid wa mawadi'is salah babu tahrimil kalam fi salati wa nasq ma kana min ibaha babu da ya magana akan haramcin yin magana a sallah da kuma shafe hukuncin da da ake da shi da farko na halaccin yin magana a sallah aka haramta yin magana a sallah amma a cikin sai muslim babu inda ya maganar sauka idan za a yi sallah farilla kuma ya sauka muslim bai kawo wannan lafazin ba shi yasa a wani lokaci akan ce hadisin babu shi a cikin akwai hadisin jabir da ya wannan magana amma babu lafazin idan ya so sallah farilla zai sauko ya yi ta a ƙasa imam al-bukhari kamar da muka gani ya kawo shi a cikin littafinsa a gurare daban-daban da lafuza daban-daban daga cikin lafuzan da imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi akwai lafazin da yake cewa kana yusalli ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi fa arada an yusalli al-maktuba nazala fastaqbala al-qiblata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar yana sallah akan abin hawansa duk inda ta sa gaba ko abin hawansa ya sa gaba fa idza arada an yusalli al maktuba amma duk sanda yazo sallar farilla sai ya sauko ya fuskanci alqibla wannan ɗaya daga cikin lafazin lafazi na biyu kana yusalli ala rahilatihi nahwa al mashriqi fa idza arada an yusalli al maktuba nazala fastaqbala al qibla ko lafazin da yace yana sallah ta nafila akan abin hawansa nahwa al mashriqi yana kallon gabas idan ya so kuma sallar farilla sai ya sauko ya fuskanci alƙibla lafazi na uku shine ruwayar Usman ibn bin suraka daga Jabir yake cewa rasul kana anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati anmar kana yusalli ala rahilatihi mutawajjihan qibala al-mashriq yayi sallah akan abin hawansa yayin da abin hawansa yake fuskantar gabas shi yasa Abdul Haq yace wa nuzulu lil maktubati min afradihi imam al-bukhari shi kadai ne ya kawo batun tsakanin shi da muslim shi kadai ne ya kawo batun sauka lokacin da za a yi sallar abin nan farilla lafazi na hudu kana yusalli tatawwu wa huwa rakibu fi ghairi al-qibla annabi yana sallar farilla eh, yana sallar nafila akan abin hawa ba tare da yana fuskantar al-qibla ba waɗannan sune ne lafazan hadisin kamar yadda suka zo cikin sahih al-bukhari muslim ya kawo shi shi ma daga hadisin abin zubair an jabir muhammad ibn muslim ibn tadrus abu zubair al-makki an jabir ibn abdullah lafizan muslim na farko yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ba'athani fi haja jabir ibn abdullah yake cewa na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya aike ni dan wata bukatarsa faraja'tu sai na je na dawo fa idza huwa yusalli ala rahilatihi ko wa huwa yusalli ala rahilatihi wa wajhuhu ila ghairi al-qibla na dawo na ganshi yana sallah akan abin hawansa ya fuskantar da fuskarsa amma ba ga al-qibla ba lafazi na biyu yace ataituhu wa huwa yusalli ala ba'irihi yumi'u bi ra'sihi na dawo na same shi yana sallah akan ba'irihi wato raƙuminsa kaga nan ya fito da abin hawa ɗin menene shi shine raƙuminsa yumi'u bi ra'sihi yana yin ishara da kansa wajen ruku'u da sujjada lafazi na uku adraktuhu yusalli wa huwa muwajjihun yawma idhin qibala al-mashriqi nazo na same shi yana sallah a ranar na shi yana fuskantar qibala al-mashriqi jihar wato jihar gabas arwayar ibn hibban da muka arwayar da suka gabata duk ba su fito da kalmar nafila duk da cewa lafizan bukhari suna nuna nafila ne domin yana cewa idan ya fa idza arada al-farida ko idza arada al-maktuba nazala fastaqbala al-qibla kaga ya nuna cewa waccan da yayi akan abin hawa wannan nafila ce amma arwayar ibn hibban qarara yana cewa inni kuntu usalli nafila yace masa nafila nake yi Abu Dawud a cikin sunan ɗinsa ya rawaito daga Usman ibn Abi Shayba daga wake daga Sufyan الثوري daga Abi Zubair an Jabir قال yace ba'athani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi haja faji'tu wa huwa yusalli yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ni ga wata bukatar sa nazo na same shi yana sallah wa huwa yusalli ala rahilatihi yana sallah akan abin hawansa nahwa al-mashriqi yana fuskantar gabas as-sujudu akhfadu min ar-ruku daga yana ishara da kansa yana sanya sujjadar sa tafi kasa yafi yin kasa da kansa lokacin sujjada fiye da ruku' wani isnadi ne sahihi ala sharti muslim kamar yadda taqiyuddin ibn daqiq al-eid ya faɗa a cikin littafin sa al-imam imamu tirmidhi shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin jami'u tirmidhi jami'uhu kuma karshe ce haza hadisin hasanun sahih hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa ruya min ghairi wajhin an jabir yace an ruwaito shi ta hanyoyi ta fuskoki daban-daban daga jabir ce wal amalu inda ahli al-ilmi kuma malamai da shi akan sa suke aiki la na'lamu bainahum ikhtilafan ba mu san wani sabani tsakanin su ba la yarawna ba'san an yusalli ar-rajul ala rahilatihi tatawwan haythu ma kana wajhuhu ila al-qiblati aw ghayriha imam muslim yace ban san afwan tirmidhi yake cewa ban san malamai suna da wani sabani ba akan halaccin mutum ya yi sallah akan abin hawansa ta nafila duk inda ya fuskanta alƙibla ya fuskanta ko ba alƙibla ba abu hatim ibn hibban shi ma ya rawaito littafin ya rawaito na hadisi a littafin sa at wal anwa wanda ya fi shahara da sahih ibn hibban shi ma ta hanyar abin zubair an jabir yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sallah akan abin hawansa wa huwa ala rahilatihi yusalli wa huwa ala rahilatihi nawafila fi kulli jihatin yana sallan nafil filu akan abin hawansa duk inda ya fuskanta walakinahu yakhfidu as-sajdatayn min ar-rak'ati yumi'u ima'a sai dai yana sanya sujjadarsa tafi ƙasa lokacin da yake ishara da kansa fiye da ruku'u kuma yana ishara ne da kansa a wata ruwayar ya fi sajirataini minar raka'ataini to wannan hukuncin da hadisin jabir ibn abdullah ya zo da shi ba shi kadai ya rugawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ba ba kuma shi kadai ya ruwaito wannan ba akwai sahabbai da suka ruwaito irin wannan ruwayar tashi daga cikinsu akwai hadisin abdullahi dan umar to baya ga jabir dan abdullah wanda hadisin yake gaban mu yanzu akwai hadisin abdullahi dan umar wanda shi ba yana cikin sahihain shi ba yana cikin bukhari da muslim yana cikin sunan abi dawud da nasa'i da sharh ma'ani al-athar na tahawi da sunan al-kubra na baihaqi yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala ar-rahila qibala ayi wajhin tawajjah wa yutiru alaiha غير أنه لا يسلي عليها المكتوبة yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah akan abin hawansa duk inda ya sa gaba kuma yana wutiri akai wa yutiru alaiha kuma yana yin wutiri akai wannan wannan ziyarar tana da muhimmanci saboda za mu ga yadda malamai suka yi hujja da ita akan wata matsala wa yutiru alaiha yana yin wutiri غير أنه لا يصلي maktuba amma baya بايا farilla فريلا أكنت saboda a cikin malamai akwai wanda suke kamar na akwai wanda suke cewa sallar wutri wajibi ce wajibi ce to kaga nan hadisi yana nuna cewa nafila ce kamar sauran nafilfilu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta akan abin hawansa kamar yadda ya sallaci sauran nafilfilu a wani lafazin yana cewa kana Salli ala rahilatihi fi safari haythu haythu ma tawajjahat bihi anan mun ƙara samun wata kalma fi safari annabi sallallahu alaihi yana salla akan abin hawansa ta nafila a halin tafiya duk inda ta fuskanta inda abin hawansa ya fuskanta a ruwayar bukhari ko lafazin ruwayar bukhari inda kawai za mu fahimci a halin tafiya ne shine ruwayar da ta zo cewa fi ghazwati almar a yakin almar kaga a cikin halin tafiya ne kenan ba a halin zaman gida ba amma babu kalmar tafiya da ta fito karara kamar yadda ta fito a wannan ruwaya ta Abdullahi dan Umar wanda ita ma tana da tasiri a wajen malamai maganar tafiya ko maganar zaman gida wannan ruwaya da ta zo da maganar tafiya tana cikin sayar bukhari da muwatta imam malik da sunan sunan na shafi'i da sai muslim da nasa'i da tirmizi da sunan kubra na baihaqi da musnad al-musnad na tayalisi da musnad na imam ahmad har ma a ruwayar bukhari ya kara da cewa yomi'u ima'an yana nuni da kansa yana ishara a wata ruwaya ta imam ahmad ya kara da cewa wa yaj'alu as-sujuda akhfadha min ar-ruku' yana sanya sujjada ya fi ƙasa da kansa sama da ruku a wani lafazin kana yusalli wa huwa muqbilun min makkata ila almadinati ala rahilatihi abdullahi dan umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah yayin da yake tahowa daga makka zuwa madina akan abin hawansa haythu kana wajhuhu duk inda ya sa fuskarsa ta fuskanta yace wa fihi nazalat fa aina ma tuwallu fa thabba wajhullah akan wannan ne fadar Allah ta sauka inda ce duk inda ma kuka fuskanta fa thamma wajhullahi wasu malamai sun ce wajhullahi anan ba ba da cikin ayatu sifa wajhullahi ay jiha jihatullah ba ba ba ba ba sif ba ayatu sifat kamar yadda aka sani akwai sabani tsakanin malamai cewa wannan yana cikin ayatu sifat ko kuma ba ta ciki wannan ruwayar muslim ce da nasa'i da tirmizi tirmidhi yana cewa hasanun sahih haka nan baihaqi da imam ahmad duk sun ruwaito wannan riwayar daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan umar a ruwayar sa'id ibn yasar daga abdullahi dan umar yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam yusalli ala himarin naga annabi sallallahu alaihi wa wasallam yana salla akan himar jaki wa huwa mutawajjihun ila khaybar lokacin da yake fuskantar khaybar wannan ruwayar muslim ce akwai ta muwatta malik shafi'i shi ma ya fidda ita abu dawud da nasa'i kuma yana da shahid daga hadisin anas dan malik da kyakkyawan sanadi saboda haka wannan kalmar alahimar ta tabbata ba kamar yadda wasu malamai suka ce lafazin arahima lafazi ne shaz akwai malaman da suka yi masa hukunci da shuzuz aka ce hadisi shaz ne an raunana shi akwai wanda suke ganin ba akan bai tabbata cewa yayi sallah akan jaki ba haka imamun nawawi ya illanta da cewa yana cikin sayo muslim da lafazin himar din amma ya illanta shi da shuzuz kuma ibn qayyim shi ma ya ishara zuwa ga wannan cikin zadil ma'ad to amma hadisin akwai shi da kalmar jaki din a ruwayar anas a ruwayar anas baya ga ruwayar abdullahi ɗan umar kaga wannan ya fitar da ruwayar daga kasance wata shadda domin ruwayar shadda ruwayar da take da fuska ɗaya kawai ba ta zo ta wata fuskar ba sai wannan kuma ruwayar hadisin anas hadisi ne hasan hadisi ne hasan banda wannan akwai hadisin amir ibn rabi'a Amir ibnu Rabi'a shi ma ya rawaito hadisi kwatan kwacin hadisin Jabir ibn Abdullah wanda ke gaban mu yake cewa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilati yusabbih naga annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin hawa yana yin nafila shine yusabbih yana yin nafila yumi bi ra'sihi qibla ayi wajhin tawajjah yana fuskan yana ishara da kansa duk inda ya sa gaba walam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u zalika fil salati maktuba ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka a sallar farilla wannan akwai shi a bukari akwai shi a sunan ad-darimi baihaqi ahmad muslim ya ruwaito shi da lafazin ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata bil layli fi as-safari ala dhahri rahilatihi haythu tawajjahat bihi muslim ya rawaito shi da wannan lafazin cewa amir ibn rabi'a ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar nafila da daddare wato kamar kamar salatu qiyamul layl fi safari a halin tafiya ala zahari rahilatihi akan abin hawansa haythu tawajjahat bihi duk inda abin hawan nasa ya sa gaba wannan kuma ruwaya ce ga Ahmad a cikin Musnad hadisi na uku yana hadisin anas ibn sirin daga anas ibn malik anas ibn sirin yake cewa a استقبلنا أنسا حين قدم من الشام mun تلي Anas Ibn Malik lokacin da ya dawo daga الشام فلقيناه بعين التمر muka haɗu da shi a wani guri da ake ce masa ainihin tamar fara'aituhu yusalli ala himar sai ga Anas yana sallah akan jaki wa wajhuhu min dhal jambi ay an amma fuskar sa tana hagun al wato ya kaucewa al-qibla sai na ce da shi in inji Anas ibn Sirin ce ra'aituka tusalli li da al na ga kana sallah ba ba tare da kana fuskantar al ba فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله yace ba dan naga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba to ba zan yi ba wannan yana nuna maka cewa ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ta nafila akan abin hawansa ba tare da yana fuskantar alƙibla ba wannan imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi hakanan al ahmad ya rawaito shi da baihaqi shi ma ya rawaito shi imam ahmad ya rawaito shi har ila yau muftasar da lafazin kana yusalli ala naqatihi tatawwan fi safar li ghairi qibla ya kasance yana sallah akan taguwarsa a halin tafiya ba tare da yana fuskantar alqibla ba ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari mujalladi na biyu shafi 460 yake cewa وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصار malamai na garuruwa daban-daban sun wato yi riko da abinda waɗannan hadisai suka nuna illa anna ahmad wa aba thawr kana yastahibbani an yastaqbila al-qiblata bit-takbir hala ibtida'i as-salah yace sai dai a cikin malamai akwai Imam ahmad da abu thawr cikin malamai suna ganin cewa kafin ya fara kafin ya hau abin hawan sai abin nan ko kuma kafin ya fara sa Allah ya fara fuskanta alƙibla tukunna lokacin da zai kabbara haram to yana tafiya zai yi nafilar to kabbarar harama ya yi ta tare da wato lokacin da yake fuskanta alƙibla in so sauran sallarsa kuma sai ya yi ƙarasa ta duk inda ya fuskanta wannan imamu ahmad yana ganin wannan kuma a gurinsa mustahabbi ne ba wai ya ce dole ba ko a gurinsa ɗin da a ce mutum bai yi ɗin ba ko a gurinsa ba zai ce sallah ba sai ba amma dai yana ganin mustahabbi ne lokacin fara sallah ɗin ya fuskanci alƙibla hujjarsa ne hadisin aljarud ibn abi sabira an anas ci anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana idza arada an yatatawwa fi safari hujjar imam ahmad shine hadisin aljarud ibn abi sabira da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi sallan nafila a halin tafiya shi istaqbala binaqatihi alqiblata thumma salla haythu wajjahat uh, rika'a haythu wajjahat rikaba ya kasance idan zai sallan nafila a halin tafiya yakan fuskantar da taguwarsa ta fuskanci alqibla sannan ya yayi kabbara sannan kuma ya ci gaba da sallah duk inda abin hawansa ya sa gaba Wani abu dawud da imam ahmad dara kutni duk sun fitar da wani hadisi wannan shine hujjar imam ahmad kan cewa mustahabbi ne mustahabbi ne saboda wani hadisi ibn hajar ya ce har ila sun yi sabani fi salati ala dawab fi safar alladhi la tuqsaru fihi salah idan tafiya ce wacce ba a yin kasaro a cikinta tafiya ce ba ta kai tafiyar kasar ba abin hawan ka ne a cikin gari kana tafiya za ka iya sallar nafila a haka kuma ba za ka iya ba to nan ma sun yi saɓani ce fi safar ya tabbata a safar to a safar alladhi tuksaru fihi as-salah ko a safar alladhi la tuksaru fihi as safar tafiyar da za a yi mata kasar ko ce ba za a yi mata kasar ba aljumhur ya ce aljumhur da dama daga cikin malamai mafiya yawa sun tafi kan halaccin yin sallar nafila kan abin hawa inda ya fuskanta a kowace irin tafiya in banda imamu malik shi ne ya keɓance wannan hukunci da tafiyar da za a yi mata ƙasa imam malik shi ya saba musu ce tafiyar sai wacce za a yi mata ƙasar saboda sauƙi ne Sauƙi kuma ana yin shi ne a tafiyar kasar da haka sai a takaita wannan a tafiyar da za a yi wa kasar al tabari yake cewa la a'lamu ahadan wafaqahu ala zalika ban san wani malami ya goyi bayan imam malik akan wani. kamar imam malik shi yake banta da sharɗanta tafiyar da ake yi wa ƙasar amma sauran ba su sharɗanta haka ba ولم يتفق على ذلك عنه شي كنس إمام مالك إن طبري yace ba duka almajiransa suka ruwaito wannan ra'ayin daga wajensa ba wato an yi sabani wasu sun ruwaito aka san haka cikin almajiran Imam Malik wato akwai ruwaya daga Imam Malik wacce take nuna cewa ana iya yi koda ba a tafiyar da ake kasar a cikin ta bace wa hujjatuhu shi hujjar Imam Malik أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم ودوعنا حديثا نمو كرنتا سنزوني أكم مكان تفية فينسى صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا فسنع ذلك أما بأساموت رواية لتنون النبي صلى الله عليه وسلم يا يجيل ينتفيها وجب تكي تفير قصر با كما أكسامو يا يحكى ونشيني حجر إمام مالك tafiye-tafiyen annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi duk tafiye-tafiye ne waɗanda yake ƙasaru a cikinsu ba a samu ya yi tafiya gajeriya ba kuma ya yi sallah akan abin hawansa amma hujjar sauran malaman wanda suka saba imamu malik mutlaqul akhbari fi zalika duka hadisan da muka karanta suna maganar tafiya ne ba tare da tantance cewa sai tafiyar da ake wa kasar ba sun saki maganar haka a sake don haka bai kamata a yi mata da bai ba wannan shine hujjar sauran abin da malamai tabari ya ƙara wa jumhur wato yawan mafiya yawan malamai da suka tafi akan wancan ra'ayi imam tabari ya ƙara musu wata hujjar ta hanyar hankali yake cewa Allah ta'ala ya sanya taimama ta zama wani sauƙi ne aka yi wa matafiyi ko mara lafiya lokacin da suka rasa ruwa kuma sun yi ijma'i har shi imam malik cewa anna man kana kharijal misri ala milin aw aqal mutumin da ya fita daga gari tafiyar mil ɗaya ko ƙasa da haka wa niyyatuhu al'aud ila manzilihi la ila safarin akhar kuma niyyarsa zai dawo gida ne ba zai yi wata tafiya bace daban ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم in ya nemi ruwa ya rasa lokacin sallah ya halatta ya taimama ce duk sun haɗu akan haka to ashe kaga fa kama jaza fi hadal في Jazalahu القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في Ruksa. shi kamar yadda ya halatta ya yi taimama a tafiyar da suke ganin ba ta kai ƙasar ba to haka nan ya halatta ya yi sallah akan dabbarsa ta nafila domin sun yi tarayya wajen sau wato ruksa wato sauki tunda har an yarda cewa inda mutum ya bar gari ko da tafiyarsa ba ta kai ta kasar ba ya nemi ruwa ya rasa zai yi taimama wanda shi Imam Malik ya yi a akan haka saboda saboda ruksa ce to ai wannan ma ruksa ce saboda ka ita ma sai ya yi ko da tafiyar na mutu kai ta kasar ba ya ce kamar wa ka anna sirra fi ma zukira taisiru tahsilin wafi da alal ibadi wa ya? kamar sirrin da ya sa aka faɗi haka cewa an ba shi wannan damar sirrin shi ne a samar da wato yawaita filfilu ga bayi da zamana an sauƙaƙe musu yadda za su yi na bulbulu da yawa ba tare da an takura musu ba Ta li ujurihim dan ladan su su kaurara su ƙara yawa rahmatan min Allah bihim min rahamar Allah gare su Abu Yusuf almajirin eh, almajirin Abu Hanifa shi ya ƙara faɗaɗa abin ma sama da haka ya ma halatta ya halatta cewa ko a cikin gari ne yanzu kaga can ana ta gaddama ne da imam malik cewa tafiya tafiyar da ta kai kasar ko ta kai kasar ba shi abu su ce kai ko a gari yake zai iya yin sallar nafilansa akan abin hawansa akan kekensa ko bashin kansa wajen har bihi da babatu wasu sun goyi bayan abu yusuf akan wannan haka na cikin shafi'iyya akwai abu sa'id al-istakhri ya goyi bayansa hujjar shine haythu kana wajhuhu ala anna al-jihata at-tariq takunu badalan 'an al-qiblati hatta la yajuzu al-inhiraf 'anha 'amidan ah, nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ko kuma da shi mai ruwa yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah duk inda abin hawansa ya fuskanta cewa wannan jihatul dari inda ya fuskanta din za ta zama makofin alƙibla wasu sun kafa hujja da wannan zai ce haisu tawajjahat bihi ya kama hanya ya yi yamma sauraka nan ne hanyar da abin hawansa ya yi to wannan inda ya sa gaba shine makofin alƙiblarsa da ya bari to in haka ne kenan bai halatta ba da gangan ya karkace ya baro inda yake hanyarsa an gane ko kamar ya karkace ya bar alkibla in dai ba buƙatar tafiyar ce ta kawo haka ba an gane abinda abin da suke nufi in za ka ce haisu ta wajen hajji gaba suna ce duk inda ta sa gaba da shi hanyar da yake da ya kama don ba zai abin hawansa ba zai sa gaba ya tafi inda ba na yake nufi ba in ya yi gabas tsoron gabas ɗin da ya nufa in yi yamma yamma ya nufa in kudu kudu ya nufa arewa arewa ya nufa duk inda ya nufa nan ne inda abin hawan sa ya nufa nan shi ba mai abin hawa yake bukata to idan hanyar da ya kama arewa ce nan ne sa, to bai kamata da gangan ba yanzu an ba shi makofin alƙibla maimakon gabas ta dawo arewa to bai kamata da gangan gaba kuma ya karkace ya bar arewar tare da cewa ba nan ne hanyarsa ba an gane suka ce sai dai idan tafiya yake yi ba a kan alƙibla ba sa'iran fi ghairi jihatil alƙibla, sannan ya karkata zuwa ga alƙibla ne ya karkata zuwa alƙibla to wannan ba zai cutar da shi ba ya dawo asali amma in an ba shi damar cewa yanzu kudu ce alƙiblarsa ko arewa ce alƙiblarsa to bai kamata kuma ya karkatar da abin hawansa ba da gangan ba kuma nan ce hanyarsa ba in ya haka ya bar alƙibla sai dai idan inda ya karkata ɗin alƙibla ce ta farko to shi kenan zai ci gaba an fahimci abin da suke nufi sannan kamar yadda muka ce yin annabi sallallahu alaihi wasallam sallar witiri akan abin hawansa dalili ne da yake nuna ba wajibi bace domin yayi ta akan abin hawa to wasu malamai sun yi istinbadi daga wannan cewa to idan idan idan akan abin hawa ya halatta ya yi nafila duk inda ya fuskanta to in ba akan abin hawa yake tafiya yake a ƙasa ya daba a ƙasa ne ba akan abin hawa yake za ka ne to shi ma zai iya yi kamar shi ne abin hawan kansa ko ba zai yi ba wasu suka ce me zai hana inda ya halatta lirrakibi jaza lilmashi ya halatta ga abin hato mai tafiya kafa ba shi ma halatta masa amma ma imam malik ya ce a wurin imam malik shi bai ya hana amma da ya yadda cewa rakibus safina rakibus safina zai iya yi akan abin akan akan jirgin ruwa sai da suka ce ai shi jirgin ruwa dama ruwa yake ba ƙasa bari a ce sauka ƙasa sabanin mai tafiya a ƙasa mai tafiya a ƙasa yana iya tsayawa ya salla. me yasa zai tafi a ƙasa wannan ra'ayin imam malik da haka maganar da abdullahi dan umar da ya kawo a hadisin da ya gabata cewa kana yutiru alaiha yana yin wutiri a kanta dalili ne da yake nuna halaccin yin wutiri a kan abin hawa wanda kuma shi ne mazhabar malik da imamu shafi'i da ahmad da sauran aljumhur saɓanin abu hanifa da albajiransa biyu abu yusuf da muhammad su suna ganin cewa ba zai yi wutiri ba a kan abin hawansu hadisin hadisan da suka zo daga abdullahi dan umar kuma suka ce wani hadisai ne mansukhai an shafe su to amma wannan babu dalilin da yake nuna shafewa sun yi hujja da wata ruwaya ruwaya ce sahihiya tana cewa hadisin abdullahi dan umar ne cewa kana yusalli ala rahilatihi wa yutiru bil ard abdullahi dan umar yana sallah akan abin hawansa amma yana yin wutiri a ƙasa to yana sauka in zai yi wuturi ƙasa wa yaz'umu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalika kuma yana riya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam haka yake yi to malamai suka ce wannan ba zai nuna an shafe wancan hukuncin ba gaba daya abinda kawai zai nuna cewa yana yi akan abin hawa kuma yana yi a ƙasa yi a ƙasa din shine al'asr dama ita sallah ka yi ta akan ƙasa shine al'asr amma wanda baya kore cewa a yi a kan abin hawa din wato ta nafila a yi ta a kan abin hawa wucirin a yi shi a kan abin hawa saboda haka ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi ya yi duka biyu ya yi wannan sallar sallar wutiri din ya yi ta a ƙasa wanda shi ne al'asr sannan ya yi shi a kan abin hawa wanda ruksa ce an fahimta ya yi wanda yake al'asr al'azima sannan kuma ya yi ruksa din ya yi duka biyu nuna maka wannan damar shi ne asali wannan ba a wani tantama a kai mutum ya sauka ƙasa a haka dama a ƙasan ana yi ta haka annabi ya yi a ƙasa kuma ya yi a kan abin hawa don ya nuna sauƙin a yi haka saboda haka kaga babu cin karo tsakanin hadisan biyu hafiz ibn hajar al askalani cikin fathul bari na biyu ɗari hudu hamsin da takwas yake cewa faɗar sada ce wa yutiru alaiha yana yin wutiri akan abin hawansa yace la yu'aridu ma rawahu ahmadu bi isnadin sahih an sa'id ibn jubair yace baya cin karo da abinda imamu ahmad ya ruwaito daga sa'id ibn jubair annabna umar kana yusalli ala ar-rahilati tatawwan cewa abdullahi dan umar yana salla akan abin hawansa ta nafila fa idza arada an yutira da zalafa autara ala al idan idan zo yin wutiri ya sauko ya yi a ƙasa ibn hajar ya ce da annahu mahmulun ala annahu fa'ala kila amrai za mu ɗauka abdullahi Dan umar ya yi duka biyun ne ya yi a kan abin hawansa kuma ya yi a ƙasa wayu ayyidu ma ruya min annahu ankara wayu ayyiduhu ma ruya min annahu ankara ala sa'id ibn yasar nuzulahu al-ardh liyutira kuma abinda zai kara maka zai kara ma wannan karfi shine Abdullahi dan Umar ya ga Sa'id ibn Yasar zai yi wutiri yana kan abin hawansa ya sauka kasa ya yi abdullahi ɗan umar ya yi masa inkari me sa ya masa inkari tare da cewa shi ma ya yi haka shi ma ya sauka kasa ya yi li'annahu arada an yubayyana lahu laho an-nuzula bi hatmin abdullahi dan umar yana sanya masa bayanin cewa saukar ba dole ba ce. ya fahimci abdullahi ah, sa'id ibn yasar ya sauko daga kan abin hawansa zai yi sallar witiri domin shi yana ganin a fahimtarsa saukowar tilas ce sai ya sai ya masa inkari akan wannan sauraka ya masa inkari ne akan abin da ya fahimta na mai da saukowar tilas ba akan sallar a ƙasa ba sauraka kaga wannan yana nuna babu wani nasikh wal mansukh kamar yadda al-ahnaf suke suke nunawa kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ruwaya da muka karanta ta nuna cewa yana sauka ya fuskanci alƙibla wani lokaci kamar yadda zuwa cikin sunan abi dawud idza arada an yatawwa ala ala naqatihi istaqbala alqibla fakabbara yana afwan yana fuskanta alqibla da farko sannan ya kabbara harama sannan kuma ya sake dawowa kan abin hawansa wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan a wasu lokuta yana yin wannan a lokuta wasu lokuta wanda baya kore zamantowar yana yin kuma sallar nafila ɗin tun daga farko har ƙarshe ba tare da ya fuskanci alƙibla ba akan abin hawansa wato ya nuna wani lokaci ya tsaya ya fuskanci alƙibla wani lokaci kuma ya yi ta ba tare da ya fuskanci alƙibla ba wanda ya tabbata a sunan abi dawud sayyid ibn hibba abin sunan ad-darqutni musnad al-tayalisi musnad al-imam ahmad da dai littattafai da dama kuma isnadin hadisin hasan ne kamar yadda al-imam nawawi ya ambata a cikin littafin al-majmu' da al-hafiz ibn hajar a cikin bulughul maram da kuma ibn sakan shi ma ya inganta shi da dai sauran malamai da yawa da suka inganta shi saboda ka wannan hadisin ya tabbata ba kamar yadda ibn al a cikin zadul ma'ad ibn al-qayyim rahimahullah a cikin zadul ma'ad ya illanta riwayar cewa annabi sallallahu alaihi yana fuskantar alqibla yayi kabbara harama idan zai yi sallah akan abin hawansa yace wa fi hadha al-hadith nazar ibn al-qayyim yace akwai abin dubawa cikin wannan hadisi وسائر من وصف صلاته على راحلته صلى الله عليه وسلم أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة tawajjahat bihi yace duk waɗanda eh, duk waɗanda suka sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin hawansa sun faɗi cewa yana sallatar ta ne a kowane jiha ne duk inda abin hawan ya sa gaba walam yastathna min zalika takbiratul ihram wala ghayra basu su togace kabbara harama ba basu su togace kabbara harama kamar hadisin amir ibn rabi'a kamar hadisin abdullahi ibn umar kamar hadisin jabir dan abdullah ya ce wa ahadithuhum asahhu min hadisi anas hadha hadisansu sun fi inganci sama da hadisin anas wannan wannan ita ce hujjar eh, ibn al-qayyim shi yana ganin ruwayar anas cewa nabi yana fuskantar alƙibla ya yi kabbara harama sannan kuma ya ƙara sauran sallar ƙayyar eh, yana ga cewa wannan ba akwai abin dubawa dangane da wannan ruwaya saboda sauran sahabban da suka kawo mana sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nafila akan abin hawa ba su yi batun yana yin kabbara harama ko wata kabbara a yayin da ya fuskanci alƙibla ba ko yana fuskanta alƙibla ya wata kabbara ba saboda haka shi yasa ya ce hadisan su kuma sun fi hadisan Anas inganci Hadisan Anas kamar yadda muka ce Imam Nawawi da Hajar sun ce isnadin sa Hasan ne Ibn Sakan ya sahaha shi ibn al a cikin khulasatul badr al-munir shi ma ya inganta shi gabanin sa abdul haqq al-ishbili a cikin littafin sa al-ahkam al-kubra shi ma ya inganta shi kuma Imam ahmad ibn hanbal kamar da yake cikin masail na ibn hani shi ma ya karbi hadisin ya aiki da shi wanda yake nuna ya tabbatar da hadisin Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin aslu salat yana cewa hadha ghayru qadihin fi fi al-hadith ya ce wannan maganar ta ibn al-qayyim ba za ta soki hadisin ba ba da an sabata isnadu bayan sanadinsa ya tabbata bayan salsalarsa ta tabbata li'annahu yajuzu an yakuna qad alima ma lam ya'lamhu ghayru ma lam ya'lamhu ghayru domin ya halatta Anas ya san abin da sauran ba su sani ba su sun faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah akan abin hawansa ta nafila duk inda ta fuskanta ba sai ambaci kabbara harama ba saboda su a lokacin da suka ga sallar tasa ba su ga yayi kabbara harama din ba yana fuskanta alƙibla saboda sun faɗa abin da suka sani shi kuma ya ga sanda wani lokaci ya tsaya ya fuskanci alƙibla da abin hawansa sannan ya ci gaba da sallar ka ya faɗi abin da su ba su sani ba ne wa man alima hujjatan ala man lam ya'lam wanda kuma ya samu wani ilimi hujja ne akan wanda bai samu wannan ilimin ba wa yajuzu aidan an yuqal mala yace kuma ya halatta a ce إنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يستقبل بناقته القبلة عند التكبير بيانا لما هو الأفضل wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fuskantar da abin hawansa alƙibla in zai kabbara harama dan yayi bayanin abin da yafi falala kamar yadda Anas ya ruwaito kama rawahu Anas wa ahyanan la yastaqbilu bayk bal kama kaifa ma yassar. wani lokacin kuma baya fuskanta yana yi ne duk yadda abin ya sawwaka saboda haka kaga ashe ya yi bayanin abin da ya fi falala ne a hadisin anas sauran kuma ya yi bayanin abin da yake sauki ga kowa idan ba buƙatar a abin nan bayanin lil jawaz cewa hakan ya halatta yace wa alaihi tuhmalu yace wa alaihi tuhmalu al ahadith as sahiha allati ashara ilayha ibn al qayyim yace akan wannan ma'ana ya kamata mu dauki hadisan da suka inganta wanda ibn qayyim ya ishara zuwa gare su shine hadisin jabir ibn abdullah da muke karantawa da hadisin abdullah amir ibn rabi'a da sauran hadisan وبذلك يجمع بين الاحاديث ولا يجوز ضرب بعضها ببعض malam ya ce da wanda ya kamata a hada tsakanin hadisan dan ai aiki da su gaba daya bai halatta a doki sashin hadisan da wani sashi ba hadha ma zahara li wallahu ta'ala alim ce wannan shine abin da ya bayyana gare ni na fahimta Allah ta'ala shine mafi sani amma shi kuma shaukani anil autar imam shaukani shi kuma sai yake cewa wal ya yadullu ala jawaz at-tanafful ala ar-rahilati hadisin yana nuna halaccin yin nafila akan abin hawa وأنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام سيتشي لا بد تيلس سي أنفس كنشاء القبلة إنزا أي كبر حرام ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سبت القبلة سنن باين هكا إذن أنبر القبلة باب مسألة kun ga yadda suka yi hannun riga dawa a sun yi hannun riga da wani malami la'ala'ala ibn al-qayyim shi ibn al-qayyim gaba ɗaya cewa yake hadisin alkalla alqibla bai inganta ba ko kuma alal aqalla ba shine mafi inganci ba saboda ka kawai ayi shi kuma wanda yace dole ma sai an kalla alqibla albani ai tsake yake kun ga da suka yi hannun riga shi wancan ya sanya wato alamar tambaya akan hadisin saboda haka bai tabbatar da abin hadisin ya tabbatar ba na fuskantar alƙibla yayin da za a yi kabbara haram sallar nafila akan abin hawa shi kuma ash-shaukani ya dauka ya dauki hadisin a matsayin cewa labudda ma sai an kalla al-qibla sannan sallar za ta samu to shi ma yadda bani ya yi ma ya ci dunduniyar ibn qayyim a waccan a waccan magana haka nan ma ya ci dunduniyar shaukani ce wala dilalata fil hadisi ala annahu la min al-istiqbal hadisin baya nuna cewa tilas tilas sai an fuskanta fi hal a wannan hali li'annahu fi'lun wa ghayatu ma yadullu alayhi anna zalika yushra'u wa yustahabbu ce saboda wannan aiki ne annabi yayi haka a aikace ba kauli bane umarni inda umarni ne to dole zai zama aiki ne gayar abin da zai nuna cewa wannan shari'a ce ko mustahabbi ne kada a manta imamu ahmad a baya da shi da thawb suna ganin mustahabbi ne saboda albani ce gayar abin da zai nuna shine shari'a ta yadda da wannan kowa mustahabbi ne shi yasa albani ce al-afdal in kana iya fuskantar alƙibla yayin kabbara ka ta farko kafin ka fara tafiya to ka yi hakan ya fi lada amma da zai zama ba ka yi ba ka ci gaba da sallar ka tun daga kabbara harama har zuwa ƙarshe ya ce wannan babu matsala ya ce to wannan shi yasa Imam Ahmad la siyama wa annahu lam yakun yaf'alu zalika da'iman musamman ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake yi ba ko da yaushe musamman ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake yi ba ko da yaushe kamar yadda sauran ruwayoyin suka nuna saboda haka Imam Ahmad kamar da yazo cikin Abu ruwar Abu Dawud masail Abi Dawud yake cewa idza taqawwa ar-rajulu ala rahilatihi yu'jibuni an yastaqbila al-qiblata bit takbiri ala hadith Anas shi idan mutum zai yi tatsawo'i akan abin hawansa zai yi ba ni sha'awa ya yi kabbara harama ya fuskanci alƙibla ya kabbara harama kamar yadda ya zo a cikin hadisin anas lokaci ya yi za mu dakata nan abinda muka yi daidai allah ya ba mu lada na kuskure allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh